Club in Chelsea ya sake ɗaukar wani mataki a gasar club-club na zakaran Turai wato English Premier League bayan da ɗan wasan Didier Drogba ya jefa kwallo guda bayan hutun rabin lokaci. John Terry da Ramirez ne suka taimaka wa club ɗin da samun nasarar lashe wasan da ci uku da ɗaya a filin wasan Leicester City. A ɓangaren Jose Mourinho kuma club ɗin na ya ɗaukar kambin wasan idan suka doke Crystal Palace a ranar Lahadi. Leicester wadda ta lashe wasanninta hudu da suka gabata ita ta fara jefa kwallo Ana dab da tafiya hutun rabin lokaci ta kafar ɗan wasan ta Mark Albrighton sannan kuma ta nuna alamun cewa za ta iya ci gaba da jan ragamar wasan kafin Chelsea ta sake kuzari bayan hutun rabin lokaci. Chelsea ta ƙara ƙaimi bayan minti uku da dawowa daga hutun rabin lokacin inda ta jefa ƙwallonta ta farko. Branislav Ivanovic ne ya ɗauko ƙwallon ta dama daga gefen fili inda ya tura wa Drogba yayin da shi kuma ya jefa ta cikin raga. Abin da ya haddasa murna sosai ganin cewa wannan ita ce kwallo ta farko da ya ci a wannan shekara ta 2015. Drogba ya sake kai farmakin jefa ƙwallaye har sau biyu amma sai suka ta sama.